Da misalin karfe biyar na asibahin wannan rana ta Asabar ne mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na Kano inda dandazon magoya baya da masoya suka tarbe shi sai dai gabanin haka sarki muhammadu sanusi na biyu ya shiga gidan dabo da tsakar daren jiya bisa rakiyar gwamnan kano tare da mukarraban gwamnatin kano al'amarin da ya sanya alhaji aminu ado bayero ya wuce zuwa gidan sarkin kano da ke unguwar nasarawa da ke dab da gidan gwamnatin kano bisa rakiyar jami'an tsaro. kira ga al'umma su kwatar da hankalinsu tabbatar musu za a yi tafiyar nan bisa adalci duka kuma abin da shari'a ta ce duka da zaman shari'a muke babu wanda ya fi da shari'a da shari'a ta faɗa za mu bi ta in Allah ya tattara muna godewa dukkan al'umma ah, muna fata hujja za a tafiya ba da rashin hujja ba za mu ci gaba da addu'a da samun lafiya na cikin tsakanin al'ummar da kasar baki mai martaba sarki aminu ado bayero kenan bayan saukarsa a gidan sarkin kano na nasarawa jim kaɗan bayan faruwar haka ne gwamnan kano abba kabiru yusuf ya baiwa kwamishinan 'yan sandan kano alhaji muhammadu hussein gumel umarnin kama sarki aminu ado bayero a cewar kakakin gwamnan sanusi bature da wakin tufa mai girma gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf ya umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar kano da ya kama tsohon sarkin kano wanda aka cire kwanan nan alhaji aminu ado bayero bisa shigowa kano da kokarin tada tarzoma da fitina a wannan jiha mai girma gwamna ya amfani da damar sa matsayinsa na chief security na wannan jiha tamu mai albarka domin ba da wannan umarni da a gaggauta kama aminu ado bayero a duk inda aka same shi a cikin jihar nan tamu ta kano domin dakile yunkurin da yake yi na tada tarzoma a wannan jiha mai albarka. Wannan al'amari dai na ci gaba da kaɗa zukata 'yan Kano da mazauna birnin Kano saboda rashin daɗin sa. Ko da yake al'umma na ci gaba da zirga-zirgar su ta yau da kullum amma cikin zilimi. Sunana dan sabo ba daɗi, don kuwa shi zaman lafiya ai shi ne a daɗi. amma an sami kai a cikin wani yanayi ga ƙasa gari ya rabu biyu wannan suna cewa wannan namu ne wannan suna cewa wannan namu ne kowa an ja tinga to abin da muke fata shine dai duk abin da zai kawo matsala Allah ya kawo shi amma magana gaskiya babu daɗi ana zaman ɗa a cikin garin nan wallahi tallahi ana zaman ɗa yana malam Muhammad ya babba abin da gaskiya ana neman dai a daidaita dai kowa a zauna lafiya ba daɗi amma dai ai zaman lafiya shine matasa muna roƙon su su ma su kiyaye a zauna lafiya da juna. sai dai a yau da rana ne shugabannin hukumomin tsaro na kano bisa jagorancin kwamishinan 'yan sanda muhammadu hussaini gumel suka gudanar da taron manema labarai dangane da wannan al'amari wannan runduna haɗaɗɗiya da kuke gani a gaban a shirye take a kowane lokaci da tabbatar da wannan jiha ta zauna lafiya saɓanin haka duk wani mutum ko wata ƙungiya ko wata siyasa da take tunanin za ta ɗauki wannan al'amari da yake faruwa game da al'amari na gwamnati da al'amarin da ya shafi wannan masarautu guda biyar domin su kai a takakkiya domin su kawo rashin zaman lafiya a wannan jiha ba za mu yarda da ita ba wannan runduna a haɗa take da cewa duk wanda ya fito na fito da zaman lafiya da muke da shi a wannan jiha to mu ma a shirye muke mu yi fito na fito da shi kuma dukkan abin da doka da constitution na wannan ƙasa ya ba mu dama mu yi za mu yi amfani da shi domin mu tabbatar mun shawo kan wannan ɗan taliki. ko da yake kwamishinan bai ce uffan ba dangane da umarnin da gwamnan kano abba kabiru yusuf ya bashi na kama sarki aminu ado bayero amma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto sarki aminu ado bayero na ci gaba da karbar caffa daga masoya da magoya baya a gidan sarkin kano na nasarawa yayin da sarki sanusi yayin da sarki sanusi ke karbar tasa caffar a gidan sarki na cikin garin kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria